الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله بركة الهدواء أولي ومكي بلا رباهم بيباتي دا تفص آه، ترغوكا المحرم أولي في خلاص الجير بيه أسلم بهدي دا هجر من رسول الله عليه وآله وسلم بدبر جمك زالدين عندك رسول ومكي لجلسا جلسا ga watan uku shekara ta dubu biyu da uku miladiya zai idan ba amince nuna cikin babul birri wa silati mun tsaya a ƙarshen hadisin abdullahi dan mas'ud ya kuma zamu tashi hadisin abdullahi bin amr bin al-as kuma wannan shine darasi na ɗari da haka ne ko وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آه من كان من الكبائر كتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم باشها نفسها بمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث فوق ثلاث ليالي يقول في وضعه وسمزيني حتى نبسانا أسف يلتقياني جزيزنا سادوا دجورة فيعرض هذا ويعرض هذا ولا يتودك وانت ما يتودك وتقول له يا دولة شو يتودك وانت ما يجب أن يجب يتودك ولا يجب أن يتودك وقال لك يا خير هنا الذي يبدأ بالسلام ما في الهير المسلم يبدأ في ده وانت يفعلها بأن يجب يسلمها لا تهكم بها لك matukar abin da mutum ya maka wanda ya dawo ka kaura ce masa abin ne da kai yi wa laifi ba dokar ubangiji ta'ala ya ce ta ba amma akwai lokacin da mutum zai keta dokar Allah a kaura ce masa sama da kwana uku kamar yadda ya faru ga ka'ab ibn malik da shi da mutanen nan guda biyu waɗanda ba su je yakin tabuk ba aka kaura ce masa har tsawon kwanaki hamsin ba a yi musu magana kuma da goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ba a cigaba da musu magana ba sai bayan da tuban ta sauka da Allah ya saukar da cewa wata tuban su wa ala salafati alladhina kulluhu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la balda min Allah ila akhir Allah ta tambaye musu magana sannan kuma ya halatta kaura cewa sama da kwana uku ga miji da yake so ya madaukar da matarsa bayan wata kwana uku ne mutum magana ya babu laifi an gane ku a cikin kawai cewa da Allah ya ce mudu yawa mata ya halatta har ya kawai jikin da kwana uku da Allah ce wallahi ta kasu da mutum hunna fa yanzu hunna wa hajiru hunna kuma ba zai yi wadda da buku hujja a nan gudun da Allah ya kawai cewa matan sa hakuwa wata guda wanda ya fi ya fi kwana uku kenan haka ya halatta idan ɗa ya kangare ma ubansa uba ɗin ya kaulace masa har sama da kwana uku gwargwadon yadda zai ga ya shiga halin ƙaƙa na kai ya rabotar da shi wato wannan ya tuna min wani wani mutum a kan ya rasu shekaru da suka wuce Allah ji kansa wato har ma har zai ta ake su tofa ne wato ke za a ƙarfi a ƙarfi gaba ɗaya ɗansa ne ya masa laifi a kuma ɗansa ya daina ya sarina da ya zo gida sai su zo ta zo ya samu uwar gidansa ya ce wa ne a rika ba shi abinci sau biyu a madadin sau uku yaron da ya jure aka ci gaba haka bayan waɗansu kwanaki sai dai ce hajiya a dawo da abincin nan sau ɗaya a yi <laughs> sai aka dawo da abincin sau ɗaya a yi da yake ba yaron ya gari har yanzu yaron da ya ba a kan ce hajiya da ya fara sa shi abinci ya je wani ruwa ba da yi ya hana ko wahala da mai sai da shi a samu idan zai ka samu da shi shi dan Allah ba gina shi a wajen yi yau da shi shi dan banza a sai ka san teku yau ala kulli hal malamai suna yin magana kamar da cikin jami'ar ulumul hikam sun arba'in hadisi cewa ya halatta idan mutum zai mutunta da dan sa ya tsara kansa sama da kwana uku baya cikin abin da wanda hadisi na makaranta yau ya hada ko mutum da ya gani cewa ba kusa sama da kwana uku baya cikin abin da wanda hadisi ya hada na baya hillu da muslimin an yi hajira a sahu fauka salatu na yadu an gane ne وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقه an tabbata hadisi daga Jabir bin Abdullah yace Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kullu ma'rufin sadaqa dukkan wani dangin alkhairi da mutum zai aiwatar magana ce ko aiki sadaka ne lafazin ma'ruf da musulmai suka sani ba sa inkari sai idan an yi irin magana wadda qur'ani ko hadisi ba su inkarinta irin aiki wanda qur'ani ko hadisi baya inkarinta kaga cewa aiki kenan dan alqur'ani baya yi sai kan abin da yake majnuna kamar da yake hadisin manzon Allah baya ya kan abin da yake mura magana ce ko aiki duk abin da mutane ke faɗa cikin da maganganun su ko suke aikatawa a ayyukan su Qur'ani da hadisi da suke bai akai ba to wannan abin ya zama ma'ruf kenan to dan mutum ya yi wato ya yi sadaka kenan kullu ma'rufin sadaka wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wato wannan ya warkar da abu da cewa mu rinka kokarin yin ayyukan da kowanne yin laifi da alkhairi dan mu san wanne ne za a karba ba وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه الطلق اقرب حديث بقى ابو ذر الله تعالى بابه يقول ذا الله يقول لا تحقرن من المعروف شيئا فرك علينا ايضا الخير كل ذا قدس فاي وفضل ايضا الخير كلمه فرد من ان الدمام كل يوسف يسمي وقال لك كم كلمه كل ذا قدس wato maganar ita ce ba wai na aikata alkhairi ba a'a an karɓa ko ba karɓa ba galibin mutane himmanta da kwazansu na takaituwa ne kaɗai wajen in aikata alkhairi amma ba sa sanya kulawa wajen shin an karɓa alkhairin ko ba karɓa ba daga dukkan aikin da bai karɓi siffa ta karɓuwa ba da zai zama karɓar ba a wajen ubangiji akwai siffa ta inganci game da aiki shi ne idan mutum ya yi aiki da ya dace da koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aiki ya inganta a ba duka ingantaccen aiki na jirgin da wata gobe ne kuma sai in yana da siffa ta karbuwa shi ne mutumin da ya aiki ya tsantsanta niyyarsa da Allah shi kadai wa ma umiru illa ni abdullahi mukhlisina lahu din Allah kuma ce alamin lahu din khalis duk addinin da aka keɓance shi duk aikin da mutum bai zama wani cikin niyyarsa ba lokacin da ya aiwatar da shi to shi ne aiki ka sabbi kaga ya samu siffa ta inganci ya samu siffa kuma ta karbuwa ذات مثل كنا جاء يكل الخير وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce da Abu Dharr al-Ghifari idza tabaqta idan za ka dafa romo fa akthir ma'aha to ka sa ruwa da yawa wa ta'ahad jiranaka ka rarraba wa makwabtanka akhrajahu huma muslim hadithin farko da nabi ne sun ya suna a babin kyautata wa kuma imam kurtubi yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya toke wa mutum dukkan wata kafa da yin ruwa domin da yake idan za ka dafa rogo ba ya ce ka yawaita naman sai ka tayi ban da gumi sai manzo Allah ya fa aksar ma a haka ruwa da yawa fa ja'ala ziyadata fi ma huwa rakhis sai manzo Allah ya nuna abin da za ka kara a ciki abin da yake mai araha ne ruwa ne ba nan ba mana in ba ka da kudin da aka sa nama da yawa to a yi a yi da ruwa da yawa duk wanda aka sa yanka biyu da ruwa da yawa ba sai je sai biredi bai ta gaba idan muka tanka na bukata ne an bai da ku to amma da wanda suka da yin tafi yana kila zuwa karfi ba lallai ne kuma ta ka fasa wannan sai dai duk da haka baya hana kai masa kyauta ta wani abu wa alaikum salam لا تاكر أنه المعروف شيئا كركر إلى أيك الخير كل من تنتهى ولو أن تلقى أخاك بوجه الفلك كودا كواك دمدة أولك لدى فكة sakakkiyar fuska mai سكتير ba ka da ka fuska ba wato ita kanta wannan sadaka ce ka gamar da musulmi da fuska a sake sadaka ce kuma aiki ne wani da za ka fara ba Allah ce tabbata ka biyo ka naka sadaka murmushi da ka yi dan wanka musulmi sadaka ce عندك إذا طبقت مرقة فأكثر معها كيوم ثانيا يتعاهد جيرانك كما كميكا هو مقر تلك معنى إذا كان هذا فلا أبدا كميكا هو مقر تلك في الناس الثاني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من نفس وهي سورة من الهدى إيه؟ إيه؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن كفر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم mazala ce man nafasa an muslimin wanda duk ya kautarwa musulmi kurbatan wani abu na bakin ciki ne kurbin duniya daga dangin bakin cikin duniya kai kokarin kawar masar kai da ciki bakin cikin baya da ciwo sai ka bashi bakin cikin baya da tufafi sai ka bashi bakin cikin an rubuta musu magani a asibiti baya da kudin sa sai ka so masa bakin cikin ana bin sa kudin haya sai ka taimaka masa ka haya gidan da kurba nan yangar da duniya duk wanda ka kautarwa wani bakin cikin cikin dangin bakin cikin duniya nafasa Allah an hukumatan min biyar da kiyama to shi kuma Allah zai kawar masa wani bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة duk wanda ya sauka kawa wanda yake cikin kunci al-mu'asir wanda yake cikin kunci ke musamman talauci sai ka sauka masa ka rage masa gafin talauci ba ka iya wadatar da mutum kamar da shine kuɗi amma ka iya kawar masa wata matsala da take damun sa ka sa masa suna ya ji farin ciki yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah kuma Allah zai sauke masa a duniya da lahira wa man fasara musliman fasarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya fitirce musulmi kuma Allah zai fitirce shi a duniya da lahira fitirce musulmi ka fara masa tufafin da zai sa كما بين تعالى بيت الله بك تفاجئ على رب القوة بيت الله بيت الله بيت الله كل شيء في boye laifinsa da yayi wanda kai ka sani amma ka faɗakar da shi ko ba tare da ka masa sallafa a gaban mutane ta wani mai laifi kamar ne kana so ta alaya ya boye naka laifin ya gafarta maka duniya da lahira wallahi fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa na cikin taimakon dan uwansa ne wato hadisi ya bude al alkhairi ne kamar da musulmi su gani kuma da wannan ya ke gina wato al'umma ta gari mai taimakon juna a tsakankanin su da wannan ake samun ta alifin kudu haɗuwar zukata da sabo da juna domin duk wanda ya maka kyauta sai ka kana jin yana da wata kira a wurinka wanda maka rowa kuma kana haƙe da shi a cikin zuciya duk wanda ya taimaka maka lokacin da kake cikin kunci sai ka ji lallai ba ka manta da abin da ya maka wanda ke ya danka a rana ya ƙara sallah ka rana ko dab da wuta ko kan zuwa ba za ka yanta wacce Allah ya maka abin tsiya ba in za a kai wata rana hadin su kuma na duka iya taimaka masa illa ka yanki da zuciya kama a sai taimaka wa juna da yau juna kyauta abin da ke sa a samu haɗuwar kai ta tsakanin yan uwa musulmi wa'azi ka dai ba ya haɗa kan mutane sai yan ana yin aiki da abin da wa'azi ke faɗa ziyartar juna kyautata wa juna ihsani wa juna wannan hadisi akhrajahu muslim imam muslim ne ya rawaito abdullahi da abin yake cewa ba wanda a duniya ba ni da abin da zan yi wasa in gana sakan ya mutu irin mutumin da wata musiba ta sauka a kai ya kwan dare guda bai yi barci bai da min ya zai faɗa ya taimaka masa bai sa da safi kawai sai ya zo yi na in taimaka masa yake to wannan ya min alkhairin da a duniya ba ni da abin da zan yi rama ne ne zai da mutum ya samu maka matsalar. ne bali ya zama ka mutum ne kaɗai ka dubu na barci ya tuno wannan ya janye ya tuno wannan ya janye har da ya kai da ya zo wani na faɗa ne ita ce abin da ba da abin da ya kamar su وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم عبد الله بن مسعود يقول ما الله يتي دكا وين دي نوني كان ولا الخير فهنا ده كفن كفن لا دل وين دي أيك تولى الخير إن ذا تكي ده متعني كي تاسي كي صلى سكي تاسي كي صلى دن سبو ده فتكر وده كي نكي to kana da adadin ladan yawan wanda mutanen da suka sallah haka inda za ka ce musu tashi ku yi azumi haka inda za ka ce ku yi aikin hajji haka inda za ka ce ku yi jihadi duk abin da za ka faɗa na alkhairi a sanadiyar faɗin da kai mutane suka yi to kana da adadin ladan wanda suka aiki da wanda alkhairin naka ba lalle bane sai kai yawa ji ko malami ne ka iya karwa da baki musulmi yana iya tuna yana iya tuna abu ya tuna ya manta kai sai ka sanar da shi tuna sarwa da zaka kai ai wannan ya dace kanka da ba je mana takwas ga wata ba za a tashi wata ga wata sai ka tunatar jama'a ga wata tara ga wata ya kamata a ce gaba an tashi da azumi ka zama wajibi kai ba ba mun da rubutun ba ko kuma an riga an yi yau kana fita nan gurin inda kuke zuwa hira ya wani fa an samu an yi azumi ne irin wannan azumi ne lada ai ya kamata da zikiri inda da zikiri ya kamata da zikiri ku taimaka adadin duk wanda suka yi shawarar faɗakarwar ka suka yi kana da ladan shi shi yasa ba wanda ya fi lada a cikin duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba wanda ya samu al'umma da suka bincike abin da ya yi irin adadin al'umma sai da kowa wanda suka yi imani ashe na dafa da ya fi na kowa ke shi yasa kuma wannan shi da falalan malamai idan dai tsaya sun yi aiki da wani mutum shi da Allah sun kuma yi komai saboda Allah saboda su ne ba وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي وما حديث عن كتبه عبد الله عمر الله شكاله الدابري يكتب الله الله يأتي من استعاذة بالله فأيديه duka wanda ya nemi tsarin ku da Allah to ku tsare shi dan ku ba shi kariya wannan kasa idan mu kuma ba cikin hadisin da makaranta baya da ya aure ta ya killace da ita daga daga shi sai a wurin da ba kowa ya dauki hannu ya dora a kan shi ta ubi billahi mink ina roƙon Allah tsare ne kai sai manzo Allah ya dauke hannu sai ce laqad ta'attu bi mu'ad kin da mutai da Allah ake neman tsare da shi ina hakki bi ahli kitab gidan mun karanta wannan a bayan mun wato duk wanda ya da da Allah sai ne ku tsare ku ba shi tsare da ومن سألكم بالله فأعطوه amma kaddara mutum zai wani haddi daga cikin ya ta wani haddi da musulunci an yanke masa hukunci ko na jifa ko na kifa ko na nahoro za su mutu wasu sai ta uzu billahi ko sun kyale shi da haka duna wanda haddi zai hukai ko na sai ala dan mutum ya keta haƙƙi wani ko ya keta wani haddi wannan kan duk ala da zai ko da zai isti'aza su zama yanzu yi masa haddi a kansa ba za a kyale wa man sa'alakum billahi fa atuhu wanda ya roƙe ku dan Allah sai ku shi sai wanda dan Allah ba ni ka ba sai ka shi sai fa in zaka fito dan ka bayar ne abin ka kenan zaka yi amfani da shi abin ka kenan ba ka da wanda ya roƙa sai ce ba ni dan Allah kai sai to amma ba zaka ba ka ba su da za ka rike kura amma dan kai wani amfani da wannan yaje ya fito na musulmi kuma nan ba ni dan Allah ba ni dan Allah akwai wani malamin na madina inda har mutum ba ya da mota saboda ya yi mota almajiru suke karɓa da yana ce a sama sallah mota mun ta gaskiya tana da kyau ko ce ko tara ko? sai ba a iya ta sai ya biya mutu ba ya da mota ya mallaki motoci mutane suna karɓa ba wani haka yi da sai dai duk inda zai je yana magana shi kuma akwai ɗaliban da wasu suke irin muridai ana kusa malam sosai ba a yana madina yana madina amana da darasi a jidda duk sati ko ko biyu ko ko uku akwai lokacin da malamai suke sai eh, zuwa da zai je darasi shi ne da tiket da jirgi ne sallah ya yanka ta kaga yana cikin mujtama wanda shi ma in yana yi to kuma akwai na gefe mutane suna kallon wani bangare da sauransu

kusa sahabbai suke son su manzo Allah bai ba yi ruwa bane zai ka da dubu a wurinka idan ya zai sai ke da dubu ɗinka bayan ya baka sun sai ce wannan da kuma baka kyauta na ji daɗin kayan mun alkhairi ka bani baki wato ba shirkanta ta ake cikin na shi ta zama da baki wannan hadisi imamu al-Bukhari shi a wata riwaya ta hadisin abin da yake cewa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafatuhu wanda duk wani ta alkhairi ta kula ma masa idan mutu fara ba kula ma masa ba ko wata addu'a ta daga gudan yadda za su yi kuma kula ma babu zuhudu wal wara'i babin da yake magana dangane da zuhudu da kuma alwara zuhud shine gudun duniya alwara tsantsi ne wato بدي diddigi kan duk abin da zaka ci ko zaka sha sai ka tabbatar عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول نعمان بن بشير في نادم الغلى نتوى واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه يقول نوك سندا في نعمان بن بشير يتقول حديثي sai ya kai yatsunsa guda biyu zuwa ga kunnuwansa wato wannan ɗan yatsun zuwa ga kunnen dama wannan zuwa kunnen hagu kafin ya faɗi magana manzo Allah ya ce ne innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas manzo Allah ce lalle halal a bayyane yake haram ma a bayyane yake a tsakanin su biyun akwai waɗansu al'amurra masu kama da juna wato abin da yake nufi الحلال اللهب والحرام اللهب tsantsar haram a bayyane ki cikin lafiyar alkur'ani da hadisi haka tsantsar halal shi ma a bayyane ki amma a akwai almurra masu kama da juna la ya alamu hunna kafirun min nas da yawa daga cikin mutane ba sa irin da hukuncin ba sa suna hukuncin su suna da kama halal kuma suna da kama haram me ya haifar da samu juna ina a guda ɗaya zo a kanta wani nasu ya zo ya ce a yi ta wani nasu ya zo ya ce kar a yi to kaga wannan idan ka ga nufin da yake a yi hannu kenan nufin da yake kar a yi kenan inda nufi ɗaya ne ka huta amma yanzu biyu ne yanzu ka gaba wa mai rikitarwa ina fata an fahimta ko a samu wata matsala wadda nufi ya zo a kanta amma nufin ba zahiri ya fito kallon ba ishara ya yi a sakaice

wancan hadisi sahihi ne wannan da ne kada nan gurin aikin za a yi da ne sahihi za da yake zai ko hadisi da biyu dukkanin wasu sahihai ne lakin haza mutaqaddimun wa haza mutaakhirun tarihan a tarihance wannan ya riga zuwa a tarihance wannan ne na karshe to kaga na karshen nan ya shafi na farkon ta kaga a nan gurin malamin da yake wannan shi ne shi yana yin da zai fitar da shi ba amma zai fitar da duk wanda ba da ilimi حين لا يعلمهن كثير من الناس وهذا دليل على ان قليلا من الناس يعلمونه كتبنا كثير دليل هذا ولا هم كثير يعلمون فمن ابتدى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه دكا ولد يوم فجاء الشبهات ابى بلا في الكتاب وفي عبد الدين التي يوم حرمتي ويوم حرمتي dan gudun karka fada حرام da kake kiyaye ka kasance wata gaba daya wanda bai yi to hakika ya kubutar da addinin sa da kuma mutuncin sa domin ta iya waye zai wa abin kuma haramun ne amma da ya kauce masa ko da halal ne rashin yin sa ba sa a ce dan me kai halal ba amma in ya haramta an tambaye shi dan me kai haram kaucewar sai ta bashi damar ne tsirar da addinin sa wa man waqa fi subhat waqa fil haram duka wanda zai auka cikin al'amari masu rikitarwa ya ɗauke su a matsayin halal ya ta yin su to zai auka cikin haram na ta mutuwa da karra'i yar'a hima kamar mai kiwo ne da yake yin kiwo a kusa da kan iyaka zai shi ko ayyuka a fihi na kirgo ta na fada cikin iyaka kuma idan duk kyale dabbar ka tana cikin ciyawar da ke kan iyaka bayan ta cinye ta fada cikin cikin gona to haka ne dukkan mutumin da yake baya kaucewa shi ha to idan ya saba da shi ha kai ko wata ranar shi da cikin harabin kenan wato duk abin da yake rikitar da kai ka kasa gane halarci ko haramci ku fitar da addini shi ne suka kaucewa wannan abin har sai in ka samu tabbacin halarci sannan kai amma dukkan mutumin da in dai abu yana dan rikitar wasu za su bari yi to wannan zai fada cikin haramun ala wa inna li kulli malikin tuna wa zalla ta tsalala kowanne mai mulki yana da iyaka da ya sa ta mulkinsa ba ya san kuma a ce masa iyaka ala wa inna hina Allah maharimu iyakar Allah shine azaban da ya haramta ma'ana mulkin Allah tun da ba da iyaka ta sai da iya fadin fadin kasar da Allah ke mulki ya yana mulki sama da kasa ne gaba daya billahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha da ba dai mulkin sa ne sama da kasa to amma iyaka wanda zaka iya hango wata ido yiri wanda ba so kake tare shi ne maharimu bai da Allah bai na haram wannan iyaka ce Allah ya sa da zaran ka duk ilimin to kake ta iyakar Allah ke ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجه القلب مجالة تتفاول على تكون لكم بغدا وكون قوطع بين دلتا جاليه بكل سياجة لأنك وتعالى لأتي في ذكر بكل سياجة لأتي وأن القوطع انت وزيتيا متفقا عليه وأن حديث إمام المصاري بمثل سفر يتوش فقد وأن حديث دليل مثل كيف يتبهات إذا بكتك الزهد كيف يتبهات عن ذلك وعليكم السلام tun da magana ina ita zaka tambaya me yake ba ba abin da ga nasu biyu ya zo daya fi halal daya fi haram a lokacin kai da baka san yadda zaka tantance su ya zani a wurinka ya zama su haƙi duk matsalar da ka samu nasu biyu ya zo to ka zama misali kenan wato ba na so ne shiga tambayoyi da wani yau da wata ba za mu yi dare mu da harajin nan ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي ربي وإن لم يعط لم يرضى أخرجه البخاري مدالة تائف عبد الدينار تائف لا يا يهفر يا تائف عبد الدولار باو الدينار والدرهم بدرهم وتمتلون بمن فسع الدنيا كنا يا زيك مدري قال هتك يا تائف بمن دينار الدينار يوصل لو كنت بي أولد الله في المدالة كنا مدالة ba wai dan su kudi ake nufi ba duk abin da yake shi ne kudi a zamanin ka kamar yadda shi ne abin noma ko ba tare da ka fayyace hanyar ta zama ta halal ba to wannan ita ce ta taɓewa din da halaka din wal qatifa al qatifa nau'i ne na tufafi da ake rufa da shi amma ba Allah ya kawo zuwa na nufin dukkan nau'in tufafi an gane ko kalmar ce hausawa suka hausantar da ita dama akwai katifa wanda ake sun faɗawa a ƙasa akwai katifa wanda ake rufa ina hausa suke ta katifa kafanciya a faransa alkatifa ne wato bawan rigar jikinsa bawan tufafi kawai so yake kuma ya ado da kwalliya shi na abin da ya damu da shi duk yayin tufafi ya sa kuma ya faɗi ya yi hasara in ko ɗaya ya rabe in an ba shi kyauta to ya yarda kai mutum yake ne in ka ba shi kyauta wa in lam yu'ta lam yarda in ba a ba su ko bai yadda da kai ba duk kirkin da inda mutum ya yi kyauta mutum ya yi manzani duk mumin da an gata da wata kyauta ko kuma kai ne abin da mutum ya wannan shi ne hasarar bandawa wato ba a auna ba a auna yarda da mutum ko da ya taɓa ba ka kyauta rashin yarda da shi ko bai taɓa ba ka kyauta ba abinda ake aunawa da shi ya zama mutumin kirki ya zanto alaƙa shi tsakaninsa da Allah tana da kyau ya yi imani da Allah ya bude kaɗai tukar ubangiji

wa adukum awliya sai ya fara danganta cewa sai dan adawar shi ne kafin ka dan ko da akai zai ta kaita yake karka riƙi maƙiyi na a matsayin masoyi to in kana da hankali ya kamata ka yadda da abin da Allah ya faɗa maka to amma kuma bayan maƙiyin Allah ne kuma kai din ma maƙiyin ka ne wannan kuma take sifa ta dukkan kafiri dukkan kafiri a duniya a da yake ko a yanzu farin kafiri da ko bakin kafiri dan arewan kafiri ko dan kudin kafiri dan gidi dan kafiri ko ɗan ALGD ko dan Allah take dan kafiri duk kafiri dai iskazi ba wani bambanci la tattafu wa aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki musu ya na musu yanku a matsayin waliyai ababan da za ku karfi duk dai ne makiyana makiyan ku kuka kike fa matsayin masoya haka Allah bada kike sarki ce cewa wani ya rinke ta ya bani kudi wannan wani abu ne daban ya bani kudi nan maka ya bani kudi nan gara wani dai wani abu ne daban ba shi ne kuma ya zama kauna a wurin Allah ba sai in ya bi abin da Allah zai kaunace shi ina ba da Allah ya da waɗanda suka rikice sai ai to ai tunda ya ba da kai wani aikin ya ba da kai wani umara ai wani musulmin da yake hana to dan Allah inda duk in Najeriya gaba ɗaya uba sun zai zai kai su aiki hajji amma shi bai kalmar shahada ba suka rufe su zalgin <laughs> wani ba عبد الله بن جدعان wani mutum ne mai yawan kyauta a lokacin jahiliya ga ce da miskinai ga ce bangon marasa lafiya ga ce duk wani mako shi zai ba shi abinci sai aisha take tambayar manzon Allah a yanzu ubu zalika yawmal qiyama irin wannan hidima da yake za ta amfani da nan bakin kiyama sai manzon Allah ce la لأنه لم يكن يوم من الدهر ربي يسلمك في أتي يوم الدين بل يتوفى كلمة هذا وذهب أبن إلا بجانب عليكم وقد الله إلى ما أمن بعمل قد الله هباء مذكورا اصحاب الجنة يوم ابن الخير من تكرر لاهل المكيلة مكيلة فانا اظن بدي شكا يتاع تارا جيسي وزمن كون افكا بقلتك اولاد افكا جيسي قوتا فيه باب لا رأي انتاجي كونا وياك نقول ويجب وتسيم في إلا بسيم في الليل بعد سورة أبن الله تسيء بس ما ذي إلا أبن الله تسيء حسن بن علي بن an zo za a rufe sallar jana'iza a lokacin sarkin da yake madina ba sa shiri da haka ba sa ba da shi an ta zo a kan haka yanzu kai sallar sai ta sallar annabi ta nuna in mutum da wuta a gari sai sun gari ganin sallah ita ajiyar kira wannan sai ta an kira yake yake zai kai ta ganin yake kafin dai ba ma da zai ita zan ga Allah ya ce wuce zai ga ka wuce mutum ka bar sallah in kai ne yanzu ko hadisai dubu ba hadisi ɗaya na suka ce ya da ba ta ce ya wuce ba ka'idar musulmi baya so سوء abin da Allah ya ce so baya ki sai abin da Allah ya ce ki yayin da ka so abin da Allah ya ce ki ba na kamar kishiyar Allah kenan kana a tsohon don Allah kan abin da yake nufi قال جعفر أبو والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبينوا بيان لولا كبنا مولا عظيما حتى تكتب في كوكب بكل بتبارك الله شوف الله لا تفعل في بلدك دون أن تكون بيوتك كيف يجب الله قال لك وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ببيت بيا فقال كنت الدنيا كانك غريب او اجر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك اخرجه البخاري. وانا حديث عن عبد الله بن عمر الله سبحانه وتعالى yace akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kidayya Allah sallallahu ya ya riki kafaduna biman kidayya ya riki guda biyu lokacin da faɗa wannan magana yake da ni kuntu dunya ka Allah gari ka kasance a duniya kamar bako bako da yake nan da zai yi da kafin sai kuma garin su kaga da zama ba to kuma haka ake so ka dauki duniya kamar bakon ta kare na sai awa abiru sabil ko matafiyin da yake kan hanya kaya da zan da gindin wata itaciya don ta sha'irwa in an zuba kai ba nan ne wurin kwanar ta da haka ko da ba a kan cewa wurin ta haka ake saka ɗauki duniya haka manzo Allah ya fada wa Abdullahi da Umar to kaga ne shine karshen zuhudi da nan gudun duniya wato kad duniya ta tabantar da kai ka wato da aka ce mutum ya gudu duniya ba ana nufin kare ta kare ta ko kare ta fafi ko azurha ba ne duk ya halatta ya waɗannan ababen amma fi hududi shari'i a daidai iyakokin shari'a kar ya ci sai ta hanyar halal kar ya sa sai ta hanyar halal kar ya tsara tufafi sai na halal kar ya hau jan hawa ko gidan zama sai na halal sannan kuma lokacin da ya samu na halal ɗin kar ya alwazaranci ya wuce daidai bukata sannan kar wannan halal ɗin ya mantar da shi lahirarsa ana bikin duniya ake da kyawa don haka ake bukata amma laifin da muke yi Allah ya zage shi sai su fi duniya kan lahira Allah ke bal ki ita ruwan hayatar duniya wala ta tsaurun sabuka laifin ki duniya kuma kike duniya akan lahira lahira kuma ita ce wajen alkhairi ita ce wajen yanzuwa inda babu komai a cikin ni'imar lahira sai kawai ba a mutuwa kada ita ce abin da ke ciki inda ba komai a cikin inda cikin ni'imar duniya abu ɗaya ne kawai sai mutuwa ai da wasu zama da kashi lahira kuma wasu zama kamala da wani mutuwa tawaya ce rajin mutuwa sai ne ne kamala ne ba ta kuma ta kiyaye wannan abdullahi da umar ya kasance da cewa idan an tafi salatin tun da sama idan ka kai yamma to kanka da biyan Allah subhanahu abin nufi idan ka kai yamma ga wani aikin da ka yi na alkhairi kar ka ce da zan bari ko gobe kuma ba ka iya sai yanzu kai yanzu dan gobe ba ka tabbata kai wa idan asbahata salatin fajr min nasa idan ka kai safiya ga wata dama na kai aikin alkhairi kake da ita kar ka ce da zan bari sai yamma dan ba ka tabbata za ka yi yamma din ma'ana ana buƙatar gaggawar aikata alkhairi kenan za ku maza lafiya badiru bil amal ku yi gaggawa da ayyuka na alkhairi mai hurmi sun shafi ka lissa kalis lokacin da kake da lafiya sai ka ɗauki abin ka riƙe aikin alkhairi lissa kalis dai idan cuta ta zo ba ka da matsala wa min hayatika li mautik sannan kuma lokacin da kake da rai sai ka riƙe aikin alkhairi dai idan mutuwa ta zo da kai hasara ba ba da dai lokacin da kake da lafiya ya maza ka riga cuta aikata ayyuka na alkhairi lokacin da kake da rai ya maza ka riga mutuwa aikata ayyuka na alkhairi don idan kana da lafiya ba ka yi amfani da shi rashin lafiya na iya zuwa idan kana da rai ba ka yi amfani da rayuwarka ko mutuwa na iya zuwa وعن ابن عمر رضي الله عنه وانا حديث البخاري رويته حديث ابن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم مازال في دون ديك ما دون سبت عليه فهو لا تشبه على الناس man tashabba bi qawmin fa huwa minhum wato wannan ya hana yin kaza da kafirai ko da ta ta wato kaza ta fili kanta haramun ce balantana kaza ta ɓoye idan an ce kaza ta ɓoye shi ne kai kaza da su a jiki yadda su kafirai ne kaza ta zama tasiri ai mai ya fi komai haɗari yadda ba ka san Allah ba ka san Allah yadda ba ka san Allah ba ka san Allah yadda ba ka san Allah ba ta san Allah kai kama da kafirai a jiki kai da ke ɗaya kuke amma kama ta zahiri a jiki ba ka faru su ba ka san Allah kai kana san su ba ka san manzon Allah kai kana san su ba ka san dokokin Allah kai kana san dokar Allah ban kasa kana san ka ji umarni da hannun Allah to amma a zahiri kana san riga irin dan su kana maganganu irin dan su kana tafiya irin dan su tsarin tilkayyarka da siyasarka da tattalin arzikinka duk irin dan su wannan kayan kama da kafirai ta zahiri to wannan kama ta zahiri din kanta tana da hatsari dan tana gadar da kama ta baɗi shi yasa manzo Allah ce ban tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum wanda da yake kama da wadansu mutane to zai tashi cikin su ranar tashin kiyama wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Hibban أبو داود يروي ابن حبان عند البيت تم الحديث ليس فيه ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اهتد الله يهتدك اهتد الله تجد تجاهك وإذا فعلت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله عبد الله بن كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع بايع النبي وترى قال سيدنا قال لك سيدنا آه، قال التي آه، فقال يا غلام يا سيدي اهتد الله يهتدك يحفظ الله كتيا يدوكم الله يحفظ كتيا الله يدعيك فرد على يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فليس ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز احفظ الله تجده تجاهك كتيا يدوكم الله بك فضل أنا بك جابورا ما نبأ بنا كفاك يا الله بك بنت كفر وباتت بكيف كتير فرع كذا ولا جرجنا بك كتيا يدوكم الله كذا وإذا فعلت فسر الله إذا أنت فاز لجوك لجعل كدي وإذا استعنت عند بالله إن آدى لمن لنا آدى بك لنا الله كدي وانا حديث الإمام الترمذي وقال حسن صحيح حديث صحيح وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أمنته أحب لله وأحب لله قال ابن سعد يقول ولي يقول يا زيد النبي يقول ولا من أيك لو دلنا أيك تاكي الله زي سوني كوبتا لما ذا سوني فقال زينا قال الله سيدي اذهب في الدنيا يحبك الله كي زهد الدنيا في الله يسوسك واذهب فيما عند الناس يحبك الناس كقول في عبد الله جهنم مثالي في مثالي سوسك في أنا زهد الدنيا ka kaula cewa haram ka kaula cewa shubha ka kaula cewa yawan shagaltuwa da halal haram da ya san haram abin da nasu ya nasanta haramcinsa da tawalishin zuwa haramcin ba ganin haram haram dukiyar da aka samu ta fata ko kwace ko kake da misali haram ce amma na ba ta ba mutum sai ta wani abu ya kuma ya san haram ne da lahi da kuma sai ta ce haram ya ƙara ce su baha abin da ya yi kaza da halal ya yi kaza da haram wancan malami ya ce shi ne sun da mutum da misali a ɗauki yanzu misali idan mutum ya baka ajiya ta naira dubu ɗari sai ka je ka yi cinikayya da wannan gudun ka samu riba yana dubu goma kuɗi suka zama dubu ɗari da goma sai ka ka ajiye ɗari na kuɗin ka rike goma wannan goma halal ko ko haram wannan kalli hidima da kai kafin ka same ta ko ba cikin kudin ajiyar bane ka ɗauka sai ne kawai kuma halal amma in mun kalli ai wannan goma wancan ɗari ɗin ta hauke ta ɗari ɗin ta ba mallakar ta ba ya kamata da mai haihuwar da wani da abin da aka haifa duk namiji ko da farko in mun kan nuna wani da ya zama ne kira haram to malam ka ga ta kuma sun haifa in kana ka gudu da addinin ka wannan dubu goma sai ta ajiye ta shi lokacin da ya sai ka ce da dubu ɗari ɗinka har na san haihu sun zama dubu ɗari ce ya haka ce ai wani abu na gani na kuwa na shirya ta wajen sa ta haka wannan ba ka ne da ya wannan kuma suka aiki tare da ka suka a to da dubu ya kai na kwana suka ko ya kama ba ta gafa a an tashi assalamu alaikum wa to idan mutum ya kauce wa haramta kuma ne dole zai zuhudu sannan ya shagaltuwa da halal kaga idan ta samu dukiya ta halal ka tuka sha ka yi tufafi don halal ne to amma sai ka damu da wannan halal da shi ne abin shagaltuwa da shi ka ya gina gida yau ya yi da wata kasan da ya sake gobe canza gaba daga nan da ita shi ne abin da yake da ba kullum ba ko da haka ba yana ganin kudin fura da yau ya canza wancan banki gobe ya canza wancan yau ya canza wancan mota gobe ya ana yayin masa ya je sayar da wannan ya canza wancan yau ya sayar wancan a gaban gobe ya sayar wancan al-ittifal fil mubahat wato ya fi kulawa da dangin abu na halal sai ka zartar da shi a madadin ibada iyamin laifi da'awa kashe kudin wajen yada musulunci da wasan nauyin masu aji isar da kalmar Allah inda ba ta isa ba bayyana fitafai na musulunci ya da kafin kafin da musulunci sayar da marasa lafiya taimakon da bai yi wa asibiti firfira da sauransu duk bai damu da wannan ba sai katanga sai mota sai agogo sai takalmi da dole wanda yana ba jihiri mai jihiri shi ne wanda buje kada cewa wannan ba wato zai fi daidai bukata da Allah ce da kullu yasra da zai yi bukata ba tunda Allah ce wa la tushriku inna Allah la yuhibbu al-mushrikeen to idan mutum da ya zo da duniya to Allah sai sai kuma Allah sai idhab bil dunya yuzibaka ka yi da duniya sai Allah ya kaunace ka wannan hatta ma inda Allah sai yuzibaka Allah kaunace abin da ba ka kalama ba ka zalama sabon ka dan abin da ke hannun ki ta wajibi dan arzikin da Allah maka baka rena ba ba ka taba daukan cewa su su ne mutane kai ba mutum bane rabin mutum ne tunda sun je da kuɗi sun je ka matsayi duk da sun mutane kai mutum ne ka kawo sai abin da ke hannun ka ba idan mutum wannan sai mutum ke aure mutane amma duk mutumin da ya انا mai haɗama mai zama ba zai taɓa mutum رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن حديث صحيح وعن سعد بن ابي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله يدعك قدر التقي ما يتقواك aikata abin da aka ce barin abin da aka ce ya bari alhali mawadaci wadatar jinsi kenan ba wadatar ta kuɗi ba akwai wadatar ya akwai wadatar ya to wadatar ya ita maza Allah ke magana nan alhafi wani alhafi ya yi nan ba a kasa ai ne ya ila ibadatillah wanda yake mudiya wato baya son bayyana kansa kasa ko da ko wajen tauraro mutum ne sai ya bayyana kansa sai shi ne wani yana so ya shi a kan irin hawa ko mai nan a rika hanyar su inda mana ce a kan da kuma ba ruwan shi da zai samu rufe zauna a yi ta maki malam wani kenan ko alhaji wani kenan ko kwamishina wani kenan ko darakta wani kenan ko duk bai damu da wannan ba to irin wannan bawan Allah na kai saboda wanda yake son ya bayyana ita bayyana ba ta yiwa sai ka taka wuyan wani kafin ka a ganta idan kuka sabi haka da mutane ba za a ganka ba amma lokacin da ka kewaye ta haka sai a hango ka to kaga duk wanda yake son ya bayyana wato abin da zai biya ne ya bayyana shi ne ya kaskantar da wani zai fiye da haka to shi sa Allah baya son wannan ko da lahira Allah ta yi tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada walakin gidan lahira bil ajri ne da wani mutanen da ba sa son daukaka ba ka san fasadi a ban kasa dan ko aka jira lahira dan ko aka jira aljanna la yuridu al-uliyyan ba ka san akan da ba su abin ta sai a ce da wani yanzu ka su kawo wannan fasada ba ka san fasadi a ban kasa ibn tariya yace mutane iri hudu ne ko da wadanda suke san uliyyi kuma suke san fasad ita galibi wannan an fasada da cikin sanatar da masu laifi yawan sun ɗin fasada da bunƙasa ta gawa da laudata da ƙarƙashin mutane kan da kowa san ta ba wannan dirgafar da ji da ita ba ta tabu a shagiya a yi zina wani lokacin har a nemi maza da al'ulo da ne a saka a akwai kuma ahalu ulo yanzu na saka akwai wanda ulo ne kawai suke so kuma wani sarrafa tabi su ba a cikin masarufi aka fi samu wani lokacin kuma a cikin malamai ana samun cikin masarufi ana samun cikin malamai wanda su kansu yake da haka amma ba zai da fasadi ina ba zai zama ba zai sai a ba zai sai ba amma wajen neman ɗaukaka nan ya da ya da ya gaba da kowa ya ɗaukaka ya da ya da kowa ya ɗaukaka a su zo masu a ba wani da gumi ya ba yawan barasa gidan giya wani ke saka ta yasa Allah ba wani wani zai kuma a kasa a a kasa ya abuja ya faɗa ta ba abin da ya rasa lafiya yana ganin wannan ita ke wannan ahlul fasadin bila ke kenan masu fasadi ne abin kasance ba sa yin ulumi to sai kuma waɗanda suke na hudu mutane daga cikin Allah yuri dole ulum yankin ardi wala fasada su ne yi aljanna da su waɗanda sauran kuwa duk ba su da nasibi cikin aljanna ko ahlul ulumi bila fasad ko fasadin bila ulumi ko al'ulu na ma al-fasad duk wannan ba su cikin aljanna sai yankin tuba an gane ku الخفيف ده المنقطع لعبادة الله وأن يطيع كوي يعيش يدمج وصل أبنجيج والاتبال بأمور نفسه يلا سجلتواني كوي ده الأمر اللي سكت فكرته والبعيد عن الرياء يلا اللي يسجل الرياء وضبطه القاضي إياد بالحاء المهملة القاضي إياد سياسي يدري الحفيف بالحاء والضبط الضبو من الاحتفاء بناء المبالغة في البر والكرامة وتسيئة أو كل مرة الاحتفاء وأن يرى رفع جيل الاحتفاء wajen ayyuka na alkhairi da kuma karamci alwasilu da rahim mai yawan sadar da zumunci allatifu bihim wanda yake tausayi yan uwansa wa bidurihim da bayan da bayan uwansa kuma na du'afa cikin masu rauni in mun dauki alhafi kana ba a alkhafi mai koya wanda bai damu da san bayyana ko son sahara ba to irin wannan bawan Allah yana kaunarsa akhrajahu muslim وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله دعنا كيف يا ne. ba wai dan baya so ba wai dan kuma da ya fara ta wasu lada a lahira ba wai dan ba su da dina duniya kin suna da hadi Abdullah dan Mas'ud ya fito daga cikin masallaci sai wadanda suka je sai ne dai suka ce tambaya suka ya tsaya suka ce a mu je mana muna banka kana ta zama ta a'a ba na so in nake a gaba kawai wadanda suna jira a baya fa innaha fitratun lil masjid wa zillatun lil tabi' yake wani yake wadansu da dole suna jira a baya fitina ce da su wanda ake jira sannan kuma kaskanci ne da su ne dai don waye a baya kai ko bela ba da kuka fuskantar sai ne ke ba. kullum kana zai wani baya gidan gidan sannan kuma kai wanda ake bi sai ya zama maka fitina dai na da gwamnati ba duka maka tafi kuma suka zama shi Allah ka dauki ka sun ba komai bane ba wata rana kai kadai wata rana ko da yawa wata rana kaza kai komai ka saba komai yin abubuwa da kanka ka saba kanka sajewa da mutane idan ka je cikin Wanda wanda zai molewa duniya kenan duk matsayin ka duk mukamin ka sai ka za ka samu hutu da yawa amma idan ka ɗauke ta ka'ida ta rayuwa to duk ranar da Allah ya jarrabe ka da wani matsala to sai ka kasa saukowa ƙasa to kuma ka tsaya a saman inda ba wanda ya san kai a saman kai ka kaga ta da laifi kuma ba gaba musamman mutum yana tafiye tafiye yau daga nan gurin da ka bar nan gurin gashi nan ko wani da ka taka mota daga nan gurin ka fita kilomita biyar sai ka kasa ka yara mota ta yi fanto ba wanda ya san ka wanda zai tsaya a wajen ita ne idan ka dauki girman kai ka samu kwanta mota ba ba ka samu kwanta ga daukar sai ka gana fiye yin rere ne sai kake sai an samu wani lebura zai bude maka kwanta maka ko kuma mutane zai ga samu kwanta tawar mota ba idan ka zai ya kwanta ka sai da kake da amma idan ka samu kwanta ba ka sai kana fita daga gida sai ka dauka kai ka zama kamar ka yi da kowace yawa da zaka yi aran gaba da ita kan titi duka ne kana ka wuta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء ما لا يعنيه رواه الترمذي ماذا الله من حسن إسلام المرء ba da da kai to kai mutum ne yana abin da yake da a wurinka shi ne abinda domin shi aka halitta ka bautar ubangiji daga na ce zaka rubuta jinna ne sai illa ne abdu wato duk abinda baya cikin wajibai da ya zama dole a ji a aikata baya cikin wasu mustahabbai da ya fita aikata akwai lada baya cikin haramun da aikata su kuma haɗari ne baya cikin makaruhai waɗanda na dafa cewa mutum wani abin to bai kamata kai ka tsaya kai ka damuwa da shi ba duk abin da yake da alaka da haram ko haram shi ne zaka bashi muhimmanci wasu hajji ko Ka kaga wannan hadisi ba kamar yadda dawa muke daukar ma'anarsa abin da ba wanka idan muka ce wannan yana daga ingancin mutunci mutum ya bar abin da ba bai shafe shi ba ko abin da ba ruwa mutane sun yi son barasa kaga ga su yi kana na hujja da wannan dan me za ka zo ka fito waje ka kyale barkin wala halihi kai kuma ya halika an yi turkul kamar la'annal kamar muharram yana da ruwa da kai cewa ka barka biya domin kai da ɗan saba mahalicin ka ne kaje baka san a shi abin yasa kai baka san saba masa haka yana da wani dangin haram a daina wannan haramun din ya shafe ka don ba ta da gini ne a daina idan an yi kuma an saba wa gini kai kuma ne baka san saba masa a sai shine tafar mutuncin mutum duk abin da yake da alaka da addini halarci haramci musabanci kan hanci kana da ruwa da shi abin da ya da alaka da wannan to ba shine sai ka damu da shi kowa سندانتي وعن ابن داود بن ابي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع ابن ادم ان شر من بطنه وجه حديث بيت صحيح الى وجه حديث ذات سنه كان في سكن جامع الحديث جامع العلوم الفكر لابن رجب الحمد شرح الارض والحديث لتابع من الفكر الرغيب بن وعن المقدام ابن ابي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah ce ma mala abnu adama ya a'ai sharran bin basari ba wani koko da dan adam ya taba cikawa mafi sharri sama da cikinsa duk wani abu da ka taba cikawa to cika cikin ka shine ya zama sharri sama da cikawar sa abin ko menene kamar a takaice na nuna mana cewa wato lokacin da mutum zai ci abinci sai ya bi ka'ida kenan kar ya kunshi da yawa wato ya tsaya daidai ruwa don yin tsaki kenan kamar yanzu da ba Allah ce mutum ya kasa gida uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya numfashi an gane ko yanzu har mutum zai ci da yawa ya ƙoshi to idan kuma ɗabi'a ce ta kullum kullum ba wata rana ne ka samu kanka cikin wannan hali amma kar ka da kanka kullum sai ta yi haka ba abin da ya faru shi ne sai ma ba za ka yi ƙwari sosai ba za ka yi ƙarfi ba kai kuma su lalata kamar a cikin ƙarfi sanin muhajir in za ka yi kiba da yawa kuma cutuka da yawa za su dame ka saboda yawan cika ciki saboda cika ciki da yawa yana abu ne yana haifar da matsalar يقول لك ثلاث كل من شرك الحمام ودائية الصحيح إلى السقام دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام أما إذا بدأت بك في كل بلد كده ليه بدأت كده ما تنهر من يعوضي musulmi ko da bai shi ne shine yake biya tana fitar da dan sannan kuma wanda wani wata ne wato yawan san bukatar iyali kullum dare wasu rana biyar wasu rana sau shida za ka fitar da kanka ba za ka fitar da kanka ba kuma idkhalu ta'ami ala ta'ami ba ka ci abinci da idan zama ka tashi ci idan an zama ka tashi ci ba ka yawa ba ka tashi da mai abinci ba amma fitar da wani irin wannan yasa ga Allah bai sallama na abin adam ya aika da wanda bai kamar da faɗa wannan idan sai dai ne a wani lokaci shi kan da Abu Hurairah an kawo wa manzo Allah madara Abu Hurairah ya karba ya sha ya sha manzo Allah sai kara ya sake sha ya sake ta sai kara ita wallahi manzo Allah ba su inda ya rage inda madaran da ta shiga ba yanzu da wannan an yi ba ba وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون انا كان مالك في مجال الله كل بني ادم خطاء تلك الان ادم ما في ليس لي ما في كل وخير الخطائين التوابين. ما في اهل خير في كل ما في كل كل ما في كل ولا لما نزل في ولا جاء إضافة لفاه أو ظلم أبوه ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالتي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآمنين ولا يكون شر الخطائين التوابون كده الذين يتوبون إلى الله ويستغفرون ولا يتوبون هنا لمن غفر الذنوب أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي تبت صديقي بسكينه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصمت حكمته وقليل فائده لم الصمت في تنسوه وانا بيتي في في حكمتي في في كيف تقول وقليل فائده اما كتم في مدى نتيجه اي كتاتي اخرجه البيهقي في السؤال بسند ضعيف الله البيهقي يريد في كتاب الايمان بسند ضعيف وصحح انه موقوف min qawli bi tamam hasil a take da hadisi ne da ihi gaskiya domin yin shiru ba kawai sai ke zama ba wanda yake yin shiru idan ya ga ana kasu dokar ubangiji wannan shiru din ya zama abin yabo wanda yake shiru idan ana sakaci da wani wajibi ya zama abin yabo باب الترغيب من وسائل الاخلاق باب da yake magana wajen razanarwa game da munanan ayyuka عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولا حديث كما بعيد لي وفي مزاع الله يأتي في السياء حسد دون حسد فلا تكون شاهد أي كائن يبن تاكي في الكرماني وكل إلالي حديث ما بعيد لي أما أقول إذا لم تكتبوا في حسد ذي زمان ومن ما جاء من حديث أنس النهي ابن ماجه يروي في حديث الله صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه فيما دجا عن الثمان كنا هذا بعده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه من قال ليس الشديد بالسرعة بعد ذلك بعد ذلك جاري من تهجر السرعة الذي يسرع الناس كثيرا من يوم كان يبدا مثال ايه باسيل جاري با انما الكبير سندي جاري الذي يملك نفسه عند الغضب والذي في ايام لك كان في الوقت اللي يفتي اما ان اي وقت ابو بايا ايام لك كان في ارابا ولا ما جاري بيزن ما تقول لي انه من لك كان يدمك في ايام فتي صفاتي لك كيف جراك با من دون صفاتي وبدا بدا تمام اليوم كيف wani mutum wani abu ya shiga tsakanin shi da abubakar siddiq yana ta zagin abubakar siddiq manzo Allah lalabi ya yi shiru yana ta fada masa bakar magana manzo Allah ya yi shiru shi ya abubakar ya shiru da shi kuma da abubakar ya tashi na ma sai manzo lalabi ya bare sai abubakar ya manzo lalabi ya yi ba a Allah ne na faɗa bakar magana kana jin kai shi ne ma da shi amma da tashi na ma sai ya ce eh lokacin da kake ramawa a lokacin da kake zagin kai shiru a lokacin mala'ikar ramawa ne a kafar kai amma kana ɗaukar matakin rama a sai mala'ika ya tafi shaitan ya bai mutum zai yi a wajen an gane ku saboda kana da kyau mutum ya iya mallakar kansa cikin abin da ke aka yi amma idan an kike dokar Allah wannan ba wani hakuri وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه من قال لا تظالم تجيه لي على من تاتي القيامه yana da kaso biyu akwai azulmul mutlak idan an ce azulmul mutlak zalunci sakakke sakakken zalunci wanda baya da wata sifa sai zalunci to kafirci kenan shi da Allah yake nufi da yake wal kafiruna kuma zalimuna kuma sai Allah yake nufi da yake inna shirka la zulmun azim kuma sai Allah yake nufi da yake la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min zalimin wannan shi ne azzulmul mutlaq kafirci kenan sannan akwai zulmul insani nafsahu mutum ya zalunci kansa idan an ce mutum ya zalunci kansa to kaga wannan zalunci ne ba babba dan aikin sabo kenan kamar mutum ya sakace da wani wajibi ya zalunci kansa kamar mutum ya zacce wa wani haram kaga ya zalunci kansa to wannan duk da shi ma zalunci ne amma bai kawanta girma ba shi yasa baya hana mutum shiga aljanna sai kila a iya mutum azaba ina kuma aya ce masa كل أن يركع إلا الجنة كيف أكون ظالم لنفسه ثم أورث من الكتاب الذين كفوا لمن أبان لا فهمهم ظالم لنفسه ومنهم موقع تاسد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات أدنى ودخلوها دسوءكم أنت تواسد على الجنة لظالم لنفسه بل تفسد سابق بالخيرات هذا أظلم مثل كثير من الناس الجنة الظلم من الله يوم القيامة هو اللي أتكيه بيه من الأنتاج القيامة في بيدهم ببضل ظالم في بيه يا تلبيه لك الميزانين haka zai mai insani gabar gaurahu mutum ya zalunci wani sa wajen dukiyarsa ko mutuncinsa ko jikinsa wannan hadisi ne tabbata alaihi wa an jabir radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الصحة فإنما أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم da za Allah ta ku kiyaye zalunci zalunci dole ne ranar tashin kiyama ku kiyaye kwaɗayi ko zalaba ashuh wato ruwa haɗe da san launi kai ka hana naka kuma kana san launi shine ashirku ku kiyaye wannan fa inna ma halaka man kana qablakum dan ya halaka da wadannan suke kafin ku akhrajahu muslim wa mahmud bin labid radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ماذا الله يقول ما في أولا أظن يقول الشرك الأصغر قال ما شركه aka fassara shi da cewa shine riya to da babban shirka bai sa manzo Allah zai ji jira tsoron karamar shirka kuma da suka ce da ita babban shirka a zahiri take ko da manzo Allah bai ce mana ku ji tsoron ta ba duk mummuni yana sauke mata amma karamar shirka mummuni yana ganin to ai ba kafiri bane ne shi yasa ba zai shagalta ba ba zai lura maka da ita ba karshen ta sai auka mata kuma ta haifar da rushewar ayyukansa domin riya sai mutum ya yi dan Allah ba aikin da dan Allah ake yi kai kuma kai da manufar wani ya ba maka to kaga wannan hadisi na dan aiki gaba daya wannan hadisi akhrajahu Ahmad bin Isnad al-Hasan hadisi ne sahihi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم فجر إذا أنت آية أنا مثل ألابة ayatul munafiq ana nufin alamatul munafiq alamar munafiq munafiki guda uku idan haddasa kadaba idan mutum ya magana yayi ƙarya yin ƙarya alama ce cikin alamomi na munafiki ko idan wa'ada akala haka iya alƙawari ya saba ita ma alama ce daga cikin alamomi na munafiki wa idan atumina khana haka in an ba shi amana yayi ha'irci ita ma alama ce cikin alamomi na munafiki da ta hukuna ne wala ma min hadisi abdullahi bin umar wa idan khasama fajara hadisin abdullahi dan umar ya kada da cewa idan khasaba ha kuma idan mutum ya tashi rigima fadara sai ya fajirci to shi ma alama ta cikin alamun munafiki kamar yadda khasaba fajara khasanta ahadan li qawlihi intaka fi hurma intaka hurmatak fa fajarta fi khasmika iyyahu mutumin da yazo misali ya taka ka kai da fa musulunci ɗaya daga cikin bai so karama sai ka hakuri in karama sai karama daidai wa daidai saboda wani akwai fa aka zo da mutum ma yankin kudi ko da za su sayi asin sayi asin mutum inda za ka lama inda za ka hakuri sai aka fito amma in ka tashi hama sai ka lama da wani da sai ka tashi hama ya taka ka zo ɗaya sai ka taka fito biyu ya maka zagi ɗaya sai ka masa biyu ya dangane ka ɗaya sai ka masa biyu to shi ne za ka fala kadara idan ya tashi fito ba sai kai ta iyaka alama ta cikin alamomin munafiki shi munafunci kamar da muka saba da'a waɗansu lokuta iri biyu akwai annifaq al-akbar akwai annifaq al-asghar babban munafunci da karamin munafunci babban munafunci shine munafuncin zuci annifaq al-i'tiqadi karamin munafunci shine munafuncin aiki annifaq al-amali bambancin su shine shi munafuncin zuci ne shi da mun ne wato ya kudurce kafirci a zuci amma a baki ya bayyana musulunci idan da'at al-munafiquna qalu da baki ne suka faɗa la shahadu innaka rasulullah Allah ce wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina kadibun to kaga nan munafinci da nazuci mai shi kafiri ne ba mun gani bane ba innal munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar amma an-nifaq al-amali munafincin aiki wannan mai shi ne ne amma mai sabo shi ne kamar mutum idan alƙawari ya saba a zuciya na tare da Allah ya yi imani da Allah amma aiki na yin aiki yin ayyukan munafikai to wannan karamin munafinci kar wani ya zo ya fara alƙawari ko ya yi ƙarya ko ya ci amana ce a to kaga ya zama munafiki dama kuma Allah ce inna munafiqina fi darkil asfali min an-nar wa lan tajid lahu nasira da za Allah ce ayatu munafiqi salatu fi ya hada duka ukun da ƙarya da kaza da kaza kaga ya zama inna munafiqina fi darkil asfali min an-nar a ba haka ba ne ba wannan al-nifaq al-i'tiqadi ne wannan kuma al-nifaq al-amali ne kaga bambanta su kenan wannan mai shi kafiri ne wannan mai shi kafiri ne amma mai sabo ƙarya sabo ne ba kafirci ne ba amma ne ko وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر ما زال تزاج المسلمين فاسقا في لك زجيته كياكيك تو كافرتي اسمع انا انا نفهم كافرتي karami da akwai babban kafirci da karamin kafirci da haka imam bukhari yayi babu a cikin sahih bukhari babin kufrun dole kufr kafircin da bai kai kafirci ba a aikin ne aka sanya wa suna kafirci akwai wadansu nau'ikan ayyuka Allah ya sa masa suna kafirci saboda kansa ta harshe wajen hana yin kamar kisan kai Allah ya manzo Allah ya saka suna kafirci kamar zuwa wajen boka an saka suna kafirci an gane ko a kukan mutuwa an saka suna kafirci haka aibata mutum da saboda kabilarsa an saka suna kafirci kabilanci kenan amma dukkan su wannan an faɗa ne don mumuna waɗannan ayyuka ba wai don waɗannan ayyukan in mutum ya yi ya wurin ba an gane ko don ya kai mun da ba ya mai da kai kafiri dan manzo Allah ya ambata shi zuwa kafirci dan kafir hari yace kitabu kufr amma dauki aya ɗaya za ta warwa da kai wa yan ta'ifatan min al-mu'minina iqtafadu Allah ta ta'ifatan min al-mu'minina duk kungiyoyin guda biyu ne yake dangane amma sai ce iqtafadu da hujjoji yake sun kashe juna fa aslu dora ba ce wa yan ta'ifatan min al-kafirina inda ya karfi na kafirci da sai Allah ya fahimta ne amma sai Allah ya fahimta ne bai samu su kafirai ba fa aslihu bainahuma fa in bagat ila yanzu ko inda kafirai suke rigima wace ta kaje rigima kana Allah ta kafa kansa mun sai ka ci <laughs> eh eh idan mutum kawai je dan boka dawo sai ka ci an fara rigima kafirci da ba fito da musulunci ba ka gane abin da ya bukatun da wani shi ne in dai za mu fi ɗaukar kafirci akan kalmomi da manzon Allah ya amfani da su ko mu dauka ana nufin al-kufr intiqadi to za mu kafirci zai wanda cikin musulmai amma kaga hadisin da yake magana wajen boka ba mutum uku hada har mutum wani guda wanda ya jiya matar su guda wanda ya jiya ma'in zai isa da su da haila da wanda ya jiya boka zai ce sun kafirta to zai da mutum ya jiya matar su guda ko kuma ya je ya sadar matar su da cikin kwanakin haila ya fitar da musulunci ya rida kaga ne sai alaikum salam wata aya ai ne zama kafiri ba amma da kuma irin su da kafiri ko ba ka yi kafiri ne don da ka kafirta yanzu ka kakkara wani jahili yi magana kan zuwa wajen boka ka yi magana magana akan yadda da sihiri متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اياكم والظن فان فان فان الظن اكذب الحديث متفق عليه أفكر من الظن أنا بين هذا عرفي كاتبا على لا أفكر في الحديث قلت يا إذا في دومين جسو شنو وفي كجر جنسي متكلم لا سيد جناح وأكل جسو تذكر جناح وأكل لي قال يا وعن ما أكل جناح يسار

ga shi kuma hadisi ne rawahu muslim Allah ya mutu kana ne ke bukari da muslim ba wani bawa da Allah zai ba shi ciwo ma'ana ya ba shi mulkin mutanensa karamar hukuma ce jiha ce kasa ce eh ko kalkula ne ba shi ne shugaban mutane kuma shi ne shugaban ne isar da bukatun shi a karamar hukuma ya mutu yau ne ya mutu ya mutu ranar mutuwa sai ya ba shi mura'i ya ce yana mai ha'intar talakawansa إلا حرم الله عليهم الجنة فتسأل الله حرم توسع الجنة وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آسفت وزغ الله اللهم من لي من أول أمة شيئا فشق عليهم فاسقط عليه وقالت يا الله دون دي ملك الأمة دون دي ذكر ملك الأمة كل ليلة كانت ملك الناس كما يمجد نفسه يا الله كمجد نفسه haka manzo Allah ya ce addu'ar manzo Allah ta karɓo ما هذا من نبي الله ورسوله من فعل ذلك من نبي الله من نبي الله الله ولن نبي الله ورسوله من فعل لما قال الله يا روكا كل متى ولا دري كل متى ولا متى أو كل متى دري فسكت عليه سأل الله ماذا تعالى فسأل الله ماذا تعالى بعين الله سأل متى يسأ آيات الله كفيل ولا حديث أخرجه مسلم وأنا أبو هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة الله سبحانه وتعالى yake da zalla ce za katala ahadukum falyurtalibu alwajha muttafaqan alayhi idan mutum zai duka katala anan duka yake ne idan mutum zai duka na nazartarwa zaka daki matarka zaka dauki danka dan nazartar da shi falyurtalibu alwajha to mutum ne sai fuska muttafaqan alayhi وعنه رضي الله ya أن رجلا قال يا رسول الله أوصني ولمتي يأتي لما الله يمن وسيا قال ما الله لا تغضب كركي فردد مرارا mutum yake kuma yana ta ilimin da ilimin wasiya ce masa la ta gabbab akrahu bukhari shi mutum ba da yake wahala kan fahimta sai da ce karka ai karka hukunci kana cikin amma ba a hana mutum ne fushi akwai bai na dubu babu amma akwai abin da hana kanka shine me hukunci lokacin da kake cikin fushi shine Allah yake ba ta ka tabbata maka da karka hukunci kana cikin dan sai ka kai sake daga baya kai ma ka zo ka dawo dan kai ɓata maka rai kai kana yasar da shi cikin fushi dan sai kai masa dukan da ya fi karfin laifin da yaron gidanka kai maka laifi za ka laifin da shi karka ɗauki hukunci kana cikin fushi an gane ko وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وقال الله في لن يأتي وقت متعلي لسكي كل قواتك البيت الله بطرد حقيبا فلهم النار يوم القيامة وتأتيك من كل سلالة في القيامة أبين لك نفي دبال الله في المال العام dukiyar kasa wato dukiyar gwamnati kenan kaga ai dukkan daidaikun jama'ar kasa ce to duk wanda yake shiga cikin wannan dukiya ya fita ya shiga ya ci ya daura ta mafi yi gine-gine ba tare da haƙƙi ba to yi wuta ita ce makomar sa ranar tashin kiyama ina tuna da ke da Allah a samu dan akwai babu ba cikin bulugul maram ba bulugul maram sai ya misali ne kamar wannan a samu wani bawan Allah ya dace ya tsamo ne wannan hadisan hada su a cikin takarda biyu ko uku a fassara su ko da Hausa ko da Turanci a yi fassara mai kyau da gyararriyar Hausa da za ta iya karantuwa ko bala'ayyan Turanci wanda an kware a cikin sa wanda zai karantu sosai a aika abu taron nan ina ga zai taimaka musu da yawan zuwa ba sa karanta musu wannan wasu ba sa zuwa inda ake karatu ba jin da akwai rikon suna yanzu ana daga yan kasuwa sai yan makaranta sai sai na hasa na'o'i haka da sauransu amma da wasu zuwa cewa malakar gama ya je inda ake wa'azi duk wani da ya aka rufe sa a karanta yana hadisi sai ka ba an gane da karanta ko kuma ne karatu zai shekara biyar muke da mu wajen da su yau sai aka rufe sa a kai a rannan kazo sai duka iso tare kai da Allah gane da na ga mu dakata a haka saboda lokaci abin da muka faɗa dai Allah ya mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tsamana assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa matarsa da tafi gidansu da faɗin Allah cikin suratul salat cewa kada ku fitar da su daga cikin ɗakunansu har sai sun zo da alfasha. Sannan alaƙa tsakanin ayat da hadisi. Wannan aya tana magana kan matar da ka aure ta kun zauna da ita. Saduwa ta gudana tsakaninka da ita. Don ka sake ta dole wata zauna gida ta ita. Amma matar da ka aure ta kun saduwa da ita wani idan za ta yi kuma. تتبع رأي جنكا الله في أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها mace tana idda ne inda ya taɓa saba da ita amma duk wanda ya aure mace bai taɓa da ita bai sake ta babu wani idda da haka ba za ta wanda kai gidansa kai za ta tafi za ta yi ba. Ina son malam ya yi mini cikakken bayani akan keɓantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da wata mata wato ita wannan matan kenan. ba wani cikakken bayani mata ce ya bai lafi da ita da shi sai ita a cikin gona a matsayin mata sa bayan daura aure ta da ta hannu ya tsora a kanta kuma ta ce a izu billahi min wani bai da kake mai kusa da Allah ci gaba malam da suke Allah ya ce kulu wa sharabu ku ci ku sha to yaya kamar wasu sukan ci abinci suna shan ruwa su ci su sha har su gama shin akwai ba laifi na yi kan da muhimmanci haka babu wato yawanci wanda suka rubuto tambayar sun bata da alaka da karatu to dan haka da sai a yi kan bismillah eh. ce duka ba mai cutarwa ba idan mutum na ta sai masa laifi ya yi matakai da bai ya kamata kuma bata daina ba

kuma zai ce wani abu sai aka cikin abubuwan da ake so a da aka cikin abubuwan da ake bayarwa sai zama kafin mutum a ba da wani dole sai aka yi fom daga cikin fom da ake cewa fom ya bambanta da mutumin da za a ba shi kamar dubu ɗaya zai ce fom ɗin ɗari biyu da hamsin da za a ba kamar dubu goma zai ce fom ɗin kamar dubu ko kuma abin da ya shafi da wasu suna ganin cewa ainihin su shugabannin da suka aka wannan shari'a su nuna cewa idan addinin musulunci ya kamata su kawo addinin kuma a cikin da musulunci saboda haka sai kasance su a kan cewa wannan ba su da ba ba a sayar da gaskiya da ba da suke ke wannan wannan ingila ba wai ta yi tunanin cewa akwai wani ba da tunani ne mummunan tunani ta wato wannan kaga ba zan iya warware maka ansa ba a cikin nan gaba daya amma um, su abin da yake wajibi a kansu ba kafin su yi wannan su nemi bayani ko zama malaman musulunci ba bayan sun yi masa sai idan an kuskure za a faɗa musu ka'idar da musulunci ba mu shi ne ba shi halitta musulmi ya ce zai farar da kowane irin ake cewa hukuncin Allah game da shi. Wallahi Allah ya fa'ala filan الطائع على ما الله فيه ويسأل العلماء dole ne ba mutum ya asasa ba sai ka cewa ta yi tafiya kuma a gane nan ina za shiga ina za a fita ba shi yana da sifa biyu su suka fi shahara a iya samun waɗansu sifofin ban da biyu ta farko akwai wanda suke kullum za ka sa naira biyar misali yake bayarwa a duk wata a kawo maka abin da ka tara sai zubin da naira biyar biyar zubin farko ne to kaga nan gurin addu'a sai ke a amma sabalada ga lada addu'a sai bisa ga domin kullum zai zo karɓi biyar biyar a ƙarshen wata ya taro waɗannan kuɗi ya bani inda na lissafi zan gaba babu naira biyar wannan naira biyar ta farko ta zama ta suke nan na bugan sanar yadda naira biyar kila abin da yake zuba ya faka yawa to inda suke samun ribar shi ne ajiya ce su suke wa mutane ake ba su kuɗin ajiya wannan ya halatta in ka ce ba za ka yi ajiya ba ta ba su kudin ajiya to na biyu mutane su haɗu kamar su biyar ko su shida duk wata kowa ya kawo hamsin hamsin misali ko kuma a ce duk wata kowa kawo naira dubu biyar sai a haɗa a ba mutum ɗaya wata bai kama kuma wani za a ba wata bai kama kuma wani za a ba har a kama ajiyar mutane to abin da ke cikin wanda akwai riba ne gaskiya na farko dai shi ne sama su ba ba ta cikin wani ba shi kuɗi ya je ya more da su bayan ba kuɗin shi bane ba da idan mutane da suka bayar da dubu biyar biyar a zai zama dubu ashirin da jan kenan shi dubu biyar ta tashi yanzu ga shi ya samu ashirin da jan wanda da kawai da bashi ne amma ba sama ta suna bashi ba kuma akan samu rudani a irin nan shine wani ya karbi kuɗi wanda suka karbi zumin farko su suka fi morewa galibi mai karɓar zumin ƙarshe shine wanda ba ya samu don in kowa zama karɓa sai da gashin bayarwa sai rigima ta faru na haka dai ba na iya bada fatawar halaccin wannan mafi kyau rashin yin shi ne ne fa alheri amma wanda wanda ka kawo bashi na ake ba mutum amma kuma wata ka'ida ta bashi shine sai ya sai wani fam fam din kuma gargadan kimar sa gargadan yawan amalafin da zai karba na bashi kaga su abin da muke fahimta wato akwai dai hanyoyi dai da gaskiya ya kamata su koma wajen malamai kafin su ci gaba da yi tsakani da Allah akwai sakakkiya mai yawa ana tsoron kar da ta shiga ciki zai su zauna su samu malamin su shin faɗa masa bayani killa killa dake dake ga abin da muke ga abin da muke ga abin da muke dai kila bayan ka gama bada labari ne kuma sai in tambaya to kaza fa to kaza fa to wajen bani ansa to kaza fa duk kana bani ina tuno aya ko hadisin da ke faɗin hukuncin wannan ka fahimta shi yasa ba za ba za mu iya amsawa da gudan fara kaɗai cewa ya halatta ko bai halatta ba amma asali muka ba su nan guda shi ne ba ya halatta mutum ya yi kowane irin abu sai ya ja mai hukunci kafin kafin su yi su yi kamata su je su da hukuncin shari'a a kai na'am eh wani hadisi eh sallu ah, ba shi da abin da hadisi ya ce ba don mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce masa sallu ai ba daidai wani wannan abin da manzo Allah ya ce ka ce masa ka ce masa ya halkalla eh sai ka ce ba haka za ka kai ba sai ka faɗa masa abin da ke ne daidai kamata ka faɗa masa ai ba haka ilimin ke yaduwa idan mutum ya yi kuskure sai a faɗa kan da idan mutum ya yi kuskure sai a faɗa kan da shi bala hmm. awal ya kamata ka san wannan zancen tuntun ina jin mun nan ta wannan magana ta fi son shirin mafaki sai kalmar je ka gidanku ba ta zama saki sai an tambaye mutum sun kana masa saki in ya sai eh ta zama saki amma in ba ya ce eh ba ta zama saki to ba ta zama saki ba kenan kariyar da take gani manzo Allah tun da yake tafi gidansa wannan kowa san saki yake nufi a wannan lokacin amma ka Abdul Malik da sauran sahabban sa lokacin da aka ce kowa da gima da matarsa aka ce kowa je shi da matarsa tafi gidansa ai kowa san ko ba saki suke kariyar da take sa a gane me mutum yake nufi lokacin da yake tafi gidanku idan yana nufin saki ta saku idan yana nufin a ta je kafin ya zo ta so ba ta saku ba ina da mishalin nan bayanin al'umma da kai kike da mana mm. mutane suna magana sai dai ta saba ya ce a kan tafi su ne kuma sai ce masa ka faɗa magana da za ka tafi ne ya ce wata ba shi tafi su kuma sai ya hukunci magana magana sai da haɗa biyu da kansa ce shi kafiri ne dan ɓacin rai jahilci ne bai san me kafirci da shi sa faɗa wannan kalmar ta a masa wazi a faɗakar da shi ne wannan kalmar da ya faɗa